na farko duk wanda ya gaya ma al'ummar jihar kano ba sa wayewa a kan wannan harkar ruguzau ɗin to mutane guda biyu ne ko ɓarayi ko yaran ɓarayin shine akwai yaran ɓarayi waɗanda aka yayyanka filayen mutane aka ba su suka je suka siyar gurin 'ya'yan talaka da za a yi asibiti za a yi makaranta aka je aka yanka aka ba su da haka yanzu idan sun zo sun yi gini an zo an ruguje wa'annan kan ba sa ganewa sannan akwai yaran su wa'anda suke dillalai aka dinga dillancin dukiya al'ummar jihar kano ana ba su suna zuwa suna siyarwa suna cin la'ada tabbas kan wa'annan ba sa ganewa amma ina so in gaya ma al'ummar jihar kano suna gane gwamnatin mai girma injiniya abba kabiru yusuf me yasa na ce suke ganewa duk inda abba kabiru yusuf ije a jihar kano al'umma munna suke yi marhaba suke yi madalla suke yi kowa ya ga zuwansa bela karamar hukumar ungugu kowa ya ga zuwansa karamar hukumar kumbudo kowa ya ga zuwansa karamar hukumar dawakin kudu duk inna ishiga an ga zuwansa asibiti na malam aminu kano duba marasa lafiya don haka yadda al'umma talakawa wanda aka kafa gwamnatin don su wanda su suka yi gwamnatin sun fito suna yi wa mai girma injiniya abba kabiru yusuf munna su ne masalali. yayin da kake wannan magana fa al'ummar jihar kano suna cewa har yanzu babu wani aiki a ƙasa wanda za a iya cewa gashi an nuna a cikin waɗannan kwanaki da ita gwamnatin ta to ga aiki guda bakwai wanda al'umma za su gani da wanne da wanne na farko mai girma gwamna a yanzu injiniya abba kabiru yusuf duk fitilin kan hanya wanda hasken yake hana mutane ɓata gari ta'addanci a kashi goma yau kashi takwas suna ba da wuta aiki na farko kenan a kwana 23 ko da hudu da muka kafin ka ci gaba ita gwamnatin ganduja bata kunna fitilan kan hanya ba wata fitila da gwamnatin ganduja ta kunna asali ma dan ɗansa abba ganduje abba ganduje shine ike fitar da kuɗin fitilan jihar kano kaf kamfani ije ya kawo suke consultancy duk watan duniya sai sun fitar da kuɗin injina da kuɗin gyaran injinan amma babu wata fitila kaf jihar kano da abba ganduje sa ake kunna sai su kwashe kuɗin su tafi da su amma kafin tafiyarsa ya ce ya yi gidan wuta na tiga wanda shi aka ce dama zai rika bawa eh, fitilin kan hanya wuta ba ka ganin watakila kammala wancan aikin nesa a yanzu ake samu yanzu maganar da nake ma dukkanin injinan sai da muka bi muka kwakwato wasu injinan sun sassace injinan ma kowanne mutumin jihar Kano ya je i duba ya ga da wutar tiga ake ba da wutar yanzu duk wanda ije zai ga inji ne ake zuba mai ake kula da shi aka sa masu gadinsa saɓanin su wannan gwamnati ta injiniya abba kabiru yusuf a kwana 24 da muka yi yanzu gashi injinan muke bi guri guri ake gyara fitilan ake zuba mai ake haska gari don ɓata gari kada su je su gaba da yin barna a baya an ce kuna ta cewa duk wanda aka yi gwamnatin gandoja da shi ba za a shaida fuskarsa ba kuma a cikin kunshin gwamnatin injiniya abba kabir yusuf amma sai ga wasu sabbin fuskoki da an ci gwamnatin gandujiya da su yanzu gashi an sake dawowa da su cikin wannan kunshin ai ba wani kaga duk wanda ka gani a gwamnatin ganduji yanzu ya shigo cikin wannan gwamnatin tun yana ciki baya jin daɗin tsarin kuma tsarin baya mai daɗi a ko da ma dai kuma kuma muku aiki ne ta karkashin ƙasa ba ai ba mu ba ma wannan aƙidar cewa wani ya mana aiki amma magana shine duk wa'inda ka gani a cikin wannan tsarin dan yayi gwamnatin ganduje yanzu ya zo ana yin wannan gwamnatin da shi dama bai gamsu da tsarin ba kuma yawanci duk ya rage wata shida wata bakwai wata uku wasu duk suka bar wancan tsarin suka zo suka shigo wannan tsarin kuma aka zo aka haɗu aka kori gayyatsiya aka zo aka dasa alheri shine gwamnatin jam'iyyar NNPP a jihar Kano. Yan kwamfasiya sun ce hoye magajiri man gada da shi aka haɗa kai lokacin yana anti corruption hukumar yaki da cin hanci da rashawa da karfa ƙorafe ƙorafe hmm. wajen ganin an tsege sarkin Kano tsoho Muhammadu hmm. Sanusi na biyu yau sai gashi hmm. ya dawo kwankwasiya an karbe shi hannu biyu arma da komar da shi. Ai tun kafin wannan tsarin mu yi magajiri mun gado kowa ya san yadda aka rabu dutse hannun riga tsakaninsa da gwamnatin ganduci kowa ya gani don haka magana shi ne baka ji abin da aka ce ba kotu ita ce ta bayar da umarni akwai shekara biyu da zai ƙarasa da aka cire shi ba bisa ka'ida ba sai kotu ta ce ah, a an cire ka ba bisa ka'ida ba a me da shi maimakon gwamnatin mai girma gwamna injiniya abba kabiru yusuf ta ibin umarnin kotu sai ta bi umarnin kotu aka bayar da umarni aka mai da shi ƙarasa tenuwarsa ike ƙarasawa